sunana abubakar usman intamaki ni ne kuma rijistara na wannan makaranta na farko ne dole in ƙara mika sakon godiya ga Allah subhanahu ta'ala domin yanayi da al'amuran suke tafiya ka san al'amari na ubangiji farko dai da makaranta mu especially a ce sabuwa ce za ga za a fara ne a hankali a hankali har ta kai stage da ba a tunani so for now dai duk da kusan post set ne yanzu muke da su matukun mataki na farko na karatun da aka fara so amma duk da haka kasantuwar yanayin yadda makaranta take da yanayin tsare-tsaren makaranta mun samu dama kala-kala wanda kasantuwar hakan ya sa mutane da yawa wasu kan zo su ga makarantar ne su dan ga yanayin yadda infrastructure na makaranta suke yanayin malaman makaranta suke yanayin student da akwai suke so zuwa zuwan sai ga sun yi developing interest sun samu damar cewa su ma suna sha'awar su kawo nasu makarantai to sunana badamasi salama cika ni ne provost na wannan makaranta wannan makaranta an kafa ta tun 2020 2020 kenan ko 2020 kenan ko yau amma da ba fara karatu ba sai 2001 muka fara karatu kuma alhamdulillahi so far so good yanzu bature ko yanzu haka muna da ɗalibai sun yi 300 a wannan makaranta ɗin ana da courses kuma da yawa kamar da aka yi maka bayani muna da courses da yawa wanda muke gudanarwa akwai na part time da ake zowa a juma'a asabar lahadi <clears throat> sannan akwai na regular students wanda suke zuwa monday zuwa friday to akalla dai muna da ɗalibai kusan 300 da ɗan wani abu to kamar yadda ka sani ilimi dai shi ake bukata kuma an ce a tashi tsaye a nemi ilimi ko daga nan har zuwa bayan sin tun kuma ga ko kuma ni na ga abin na ga ya dace in yi ne nike yi na yi aikin gwamnati na shiga kasuwanci kala-kala na ga abin da ya kamata yanzu in duka ga aikin da ya shahi ilimi da kuma aikin gona tare da kiwon lafiya shi yasa na ce ita wannan makaranta wadda na hasa ita wannan ta Giant School of Health Technology and Environmental Science na yi ta ne ba don komai ba saboda wurare da yawa musamman a cikin jihar katsina ko kuma wajen garin katsina babu irinta ba su da yawa akwai ba babu ba amma dai ba su da yawa naga kuma demand din bukatunsu da akwai yana da yawa naga idan aka yi haka to za a taimaka mutane kuma in an tashi a caji bayan allah cikin farashi mai dan sauki wanda kuma shi muke yi to babban ci gaba dai akalla da ka zo ka gani kuma ka ga student kuma ina tabbatar maka da cewa akalla ba mu rasa student ya za su kai 400 da wani abu yanzu wanda kuma na san cikin iko allah ba tare da lokaci ba nan gaba kaɗan sai dai ka ji mu dubbai saboda makarantu ne daban-daban wanda zan tafi da sauran zan magana kansu amma ita wannan ta wannan bangaren da yadda allah mutane sun ansa kira kuma kowa ya riga yi duk matakan da za a ɗauka muna da malamai ƙwararru muna da wurare har da wurin kwana ma akwai shi wanda aka riga ana ɗauka su private ne ana ɗauka shi kuma cikin makarantar akwai kayayyakin da suka shahi na alatu masu dai waɗanda student ke bukata na makaranta duk mun wadatar da su a cikin makarantar nan gwalgwado bakin mu so kaga an samu ci gaba kenan tun da ka ga ɗalibai suna tahowa na su tako ƙasa ma suke zuwa cikin garin katsina mutum ya tako ya zo idan cike zo ya karatu ya koma to ai kaga abin alheri ne kawai cikin gari ne so an samu ci gaba kwarai da gaske gaske a cikin wannan makarantun da ka gani akwai makarantu za su kai kusan kala shidda wannan bangaren na kiwon lahiya ne kuran ka gani na wani bangaren kenan to akwai ita kanta school of nursing and midwifery tana nan mun gama ta abinda muke jira kurin accreditation nasu da mun zara mun samu wannan to ita ma za mu riga mu buɗe su sannan kuma akwai ita kanta school of higher education ita kuma wannan duk makarantar ta school of higher education ita ma makaranta ce wadda yaranmu da yawa daga secondary school suna faduwa to amma muna kokari su zo su gyara jam din su zo su sidda in sun gyara su kuma so su yi karatun su har su samu diploma courses <coughs> diploma courses da za su yi har daga har degree wanda yanzu haka muna ta kokarin yadda za mu ci gaba mu samu affiliation tsakaninmu da abu zaria wanda kuma yana bisa layi ida kurin za a yi ita wannan makaranta ita ma ba kalla muna ɗaukar mutum dubu biyu dubu uku muna da ajizuwa muna da kayan aiki muna da gyara iyaka sai ida ida ne kurin baka da maza da jikin shi bayan wannan kuma akwai ita kanta makaranta ita ma bangaren ta gudana wanda ake ce mata makaranta vocational training center eh, ta koyon sana'o'i kenan ita wannan makaranta ita kuma ta vocational training center ta koyon sana'o'i ita ce wajen koyon wanda suka shahi ko ilimin kwamfuta ne ko gyaran kwamfuta a barbaje shi ne ko gyaran satellite ne da dai makamantansu wanda ka riga ka sani wanda dai yara za a samu da wanda ko digiri gare ka kana buƙatar ka dawo ka koyi irin aikin kwamfuta don ka don ka tada ka. to wannan muna muna bisa layinsu sannan kuma ita kanta banda wannan daga bangare guda akwai ita kuma wata makaranta wadda ita kuma wannan makaranta ita kuma amfaninta ita ce gamba institute of agriculture ita wannan ta makarantar gwanai farkon ta yanzu haka mana irrigation farming a cikinsu sannan magana poultry fishery livestock duk a cikin wannan kuma cikin gonan ne saboda haka a kire muke da Allah duk abin da za mu kawo ci gaba mu kawo da matasa mu samu aikin yi shine muke yi a halin yanzu to bayan haka an ka diba nan wurin akwai ita can gehe guda yanzu cikin wata makarantar da muka daga wanda aka ce mata muka sa mata modern nazare primary and secondary school mm. ita ma ana ta gyara azuwan su yanzu za mun fara zuwa ga akwai yan gyare-gyare maka dan dakata amma yanzu in Allah ya da ba da dare za ka ci gaba da ganin wannan modern nazari din an fara suka cikin su da yadda Allah sannan kuma ya cikin iko Allah a nan cikin dai gonan nan cikin lambar nan da kake na dan lawan ga asibiti nan mun kera shi iyaka abin da ya rige mana kurin musa injina na mashin mashin shi kan shi wannan asibitin nan zai dauki gado 150 banda aminiti da ke gare mu wajen guda goma sha biyu na bayan Allah in mutane zuwa riga shi to kuma duk irin cajin da zamu zamu cajin kuɗaɗe yan da ba za a yi caji wanda yan kalilan a irin abin da ba a rasa ba dan dai a taimaka ma talaka wannan nan fatan mu mu ga mun yi abin da zamu gura mu ce eh mun ba alheri ko mun aikata aiki alheri shine rayuwa domin wata rana sai labari guri na Allah shi kara bani karfin gwiwa kara bani iko project ne da na sa cikin raina wajen shekara talatin kuma yanzu cikin iko allah allah ke ta hiddo mana su da guda guda buri na wannan makaranta in ga ta zama da cewa babu wata makaranta mai irin kamar ta wadda ta fita a cikin jihar katsina da yadda allah wanda shi ne ta hitse nake so in zo da kaina duk da na ɗauki kwararren malamai to ni ma nakan biyu in zagaya in gani in gami ake yi